Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillah rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga ran birnin tehran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau alhamis kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da duniyarmu a yau daga nan sai ya muryoyi masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohars 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to da masu sauraron yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin ibrahim farko muhimman kanin su shugaban kasar iran ya ce manufofin gwamnatin sa ta hulɗa da ƙasashen duniya za tsoro ne kan mutunta haƙoƙin al'ummar kasar iran an kashe mutane biyar a kusa da ofishin jikadancin kasar faransa da ke tanzania kasar venezuela ta buƙaci kotun icc ta sanar da takunkumin amurka kan kasashen latin amurka a matsayin cin zarafin bil'adama yanzu kuma ga cikakkun labarun shugaban kasar iran ya ce manufofin gwamnatin sa ta hulɗa da ƙasashen duniya za ta tsoro ne kan mutunta haƙoƙin al'ummar kasar iran zaben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya faɗi hakan ne a lokacin da yake bayani a gaban majalisar kasar bayan da aka amince da dukkan ministocin da ya gabatar mata da zai yi aiki da su ya ƙara da cewa manufofin gwamnatin sa na ƙasashen waje za ta ɗori ne bisa yin aiki tare da ma juna da mutunta haƙoƙin al'ummar ƙasar da ci gaba da cewa gwamnatinsa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da cin hanci da rashawa kuma idan aka samu wani rahoto game da wani daga cikin mukarraban gwamnatinsa kan cin hanci da rashawa to ko shakka babu zai hukunta shi shi ma a nasa bangaren amir ko kuma hussein amir abdullahiyan sa'a ministan harkokin wajen kasar iran a wani sakon twitter da ya aiki da shi yayin jinawa da shawarar musulunci ta kasar game da amincewar ta bashi na rike wannan ban mukami domin yi wa ƙasarsa hidima kuma zai fi mayar da hankali ga kasashen da ke makwabtaka da iran da kuma kasashen asiya a cewarsa da ƙarshe ya da game da aniyarsa ta yin aiki tukuru gaskiya da riƙon amana da nuna kwarewa wajen bin ka'idojin diflomasiyya bisa mutunta juna da taka tsantsan an kashe mutane biyar a kusur ofishin jakadancin kasar faransa da ke tanzania shugaban ƙasar tanzania ta faɗi a jiya laraba cewa an yi harbe-harbe a kusa da ofishin jakadancin kasar faransa da ke dar es babban birnin kasar kuma an kashe mutane biyar cike da jami'an 'yan sanda guda uku sai dai zuwa yanzu babu tabbaci ko harbe-harben da aka yi a yankin na diplomasiya da ke da tsananin tsaro ko hari ne na ta'addanci a nasa bangaren shugaban 'yan sandan kasar liberato sabas ya faɗi cewa ɗan bindigan ya fara kaiwa wasu 'yan sanda guda biyu hari ne kana daga baya ya ɗauke bindigar su ya fara harbe a ofishin jikadancin kasar ta faransa da ke wajen sai dai ban janar ɗin 'yan sandan ƙasar simon siro ya shaidawa 'yan jarida cewa ɗan bindigan ba ɗan ƙasar ba ne suna kyautatan zaton ɗan ƙasar somaliya ne kana ya yi gargaɗin cewa harin baya rasa nasaba da 'yan ƙungiyar jihadi da ke ƙasar mozambique da mafutuka da ita sai dai wannan harin ya faru ne jim kaɗan bayan da shugaban ƙasar samiya suluhu hassan ta gana da jami'an tsaron ƙasar a wani yanki a ƙasar ta tanzania kasar venezuela ta bukaci kotun icc ya sanar da tahunkumin amurka kan kasashen latin amurka a matsayin zarafin bil'adama mataimakin shugaban kasar venezuela da yake bayani ga manema labarai a birnin caracas fadar mulkin kasar ya bayyana irin yadda tahunkumin da kasar amurka ta gaba wa kasarsa ya shafi haƙƙin al'ummar kasar a bangaren lafiya ci gaban tattalin arziki don haka ya buƙaci babban kotun duniya mai hukunta manyan laifuka da ya sanar da hankumin na amurka a matsayin zarafin bil'adama amurka ta ba a kasar takunkumin kai tattalin arziki daban-daban domin duk durkusar da gwamnatin nicola maduro tare da mai gurbin sada shugaban 'yan adawa na kasar juan gado takunkumin ya kunshi kwace kadorin kasar da ke kasashen waje bisa ka'ida ba da kuma toshe tattalin arzikin kasar da hakan ya jefa miliyoyin mutanen kasar cikin mawuyacin hali a watan fabrairun shekara ta 2020 gwamnatin kasar ta kai karan amurka gaban kotun na icc inda ta bayyana matakin da amurka ta ɗauka a kanta a matsayin cin zarafin ɗan adam yanzu haka dai wakilan gwamnatin ƙasar da na 'yan adawa sun hattauna a ƙasar mexico domin gano hanyoyin warware matsalar tattalin arziki da siyasa da ƙasar ke ciki to ma saurare kada ku sha'afa labaran fa suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran tawagar farko ta 'yan kasar afghanistan da aka kwaso daga kabul sun isa ƙasar uganda gwamnati jami'an diplomasiyya sun bayyana cewa jirgin sama da ke dauke da 'yan kasar afghanistan da a kwaso da kasar bayan da kungiyar taliban ta karbe mulkin kasar ya isa kasar uganda a jiya inda za a ba su masauki na wucin gadi da sanyin safiya ne gwamnatin kasar uganda ta karbi tawagar farko ta 'yan gudun hijira su 51 da a kwaso da kasar afghanistan inda suka isa babban filin saukar jiragen sama na kasar da ke birnin kampala cikin wani jirgi da ba na fasinja ba da aka yi shitarsa wannan dai ya biyo bayan bukatar da amurka ta gabatar ne na neman a basu mafaka na wucin gadi a kasar ta uganda kafin a san inda za a kai su ofishin jakadancin kasar amurka da ke birnin kampala ya gode wa gwamnatin kasar ta uganda da al'ummar kasa game da karamci da halin girma da suka nuna ga bakin nasu ita dai gwamnatin kasar uganda da ma al'ummar kasar suna da tsohon tarihi na karɓar 'yan gudun hijira da taimakawa al'ummomi da ke cikin yanayi na niyasu. Da ƙarshe ku cewa babban hafsan tsaro na Najeriya ya ce za a dawo da tsoffin sojoji don magance matsalar tsaro da ke addabar ƙasar. Janar Loki Irabo ya ce za su haɗa hannu da tsoffin hafsoshin soji don magance ƙalubalen rashin tsaro da ya addabi ƙasar baki ɗaya. janar irabo ya bayyana hakan ne a ranar talata ta gabata a wani zaman tattaunawa na kwana daya tare da manyan jami'ai da suka yi ritaya daga shiyar arewa maso gabas da aka gudanar a runduna ta ashirin da uku ke dauke da makamai ya ce an shirya zaman ne tare da manyan hafsoshin soji da suka yi ritaya don samun mafita ga yanayin rashin tsaro da kasar ke ciki ya ce yana daga cikin dalilan da ya sa na zo don gana da manyan abokan aikinmu da suka yi ritaya don nemo cikakkiyar mafita game da yadda za a kawo ƙarshen kalubalen rashin tsaro da yake neman gagarukun dila a najeriya mun yi imanin cewa yayin da muke tattaunawa da su za mu samu ƙarfin gwiwar sanar da mu wuraren da za su inganta tsaro kuma su iya gaya mana ɓangarorin kurakuran da muke yi domin mu gyara domin ganin an tabbatar da zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa a faɗin ƙasar ta najeriya to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan ko saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Aminu Ibrahim Kiya kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya ta fuskokin siyasa, tsaro, zamantakewa da dai sauransu tare da yin bita a kan so da kuma yin sharhi da kuma gayyatar masana a wasu lokutan domin duba lamarin da kuma fashin baki ta mahanga daban-daban yadda suke kallon lamarin. a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan abubuwan da suka biyo baya bayan yunkurin da hezbollah ta kasar labanan ta yi na shigo da man fetur daga kasar iran zuwa kasar ta labanan da dangoginsa domin amfanin al'ummar kasar banda kasar ta shiga cikin mawuyacin hali na karancin mai da dangoginsa sakamakon matsalolin da aka jefa kasar a ciki na siyasa inda shirin namu zai dubi akan wannan batu ta fuskoki daban-daban da fatan masu saurare za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin. a ranar alhamis da ta gabata ce babban sakataren kungiyar hezbollah sayyid hassan nasrullah ya wani jawabi a ranar ashura kamar yadda ya saba gabatar jawabi a kowace ranar goma ga watan muharram na kowace shekara dangane da waƙiyar ashura inda ya amfani da wannan damar ya sanar da matsayar kungiyar hezbollah dangane da matsalolin da ƙasar labanan take fuskanta na karancin makamashi inda ya bayyana cewa ganin irin mawuyacin halin da ƙasar labanan ta shiga da kuma al'ummarta da kuma kasa yin komi daga ɓangarori daban-daban na ƙasar ta labanan daga ci har da manyan kasashe da suke kawance da wasu bangarori na siyasa a ƙasar ta labanan wannan ya sa alatilas kungiyar hezbollah ta ɗauki mataki na rage kaifin matsala musamman ta rashin makamashi a cikin ƙasar ta labanan wanda hakan ya sa kungiyar hezbollah ta buƙaci ƙasar iran da ta turo man fetur da dangoginsa zuwa ƙasar ta labanan wanda za a yi amfani da shi wajen magance matsaloli daban-daban daga ciki har da samar da wutar lantarki da kuma yin amfani da shi a asibitoci da sauran wurare da ake da matuƙar buƙata musamman ma a bangarori na kiwon lafiya kamar da kuma jama'a suke da matukar bukatuwa zuwa ga makamashi domin hidimominsu na yau da kullum a cikin jawabin nasir hassan nasarullah bangaren da suka fi ɗaukar hankula dai su ne furucin da ya yi na cewa daga lokacin da jirgin ruwan ya kammala ɗaukar man kuma ya gwar gabar ruwan ƙasar iran daga wannan lokaci wannan katafaren jirgin ruwa yana a matsayin wani bangare ne na ƙasar labanan saboda haka taba wannan jirgi yana matsayin taba kasar labanan ne baya ga sai said hassan nasarallah ya yi gargadi da murya babba ga amurka da kuma isra'ila da cewa a hirɗinsu suka saki suka taba wannan jirgi idan kuma suka yi hakan to wannan yana a matsayin jaraba ƙungiyar hezbollah ne dangane da irin matakin da za ta ɗauka wanda kuma hakan ba zai taɓa haifar masu ɗa mai ido ba bano kuma da hassan nasarallah ya bayyana cewa bayan jirgin ruwa da yake tafe da ɗanyen man fetur da dangoginsa daga ƙasar iran akwai wasu manyan jiragen waɗanda za su biyo bayansa wanda su ma matsayinsu a wajen ƙungiyar hezbollah daidai yake da matsayin katafarin jirgin na farko wanda ya fara kamo hanya tun daga lokacin da sayar hassan nasarullah ya sanar da hakan isra'ila ta fara yin babatu akan cewa a tafau ba za ta taɓa barin hezbollah da kuma iran su shigo da makamashi a cikin kasar labanan ba domin kuwa yin hakan yana a matsayin babban haɗari ga amurka da kuma isra'ila to sai da nata bangaren kasar amurka ta yi shiru dangane da wannan batu ba ce uffan a kansa ba sannan kuma a ɗaya bangaren ta gargaɗi isra'ila akan cewa kada ta kuskura ta taɓa wannan jirgi na iran wanda ƙungiyar hezbollah ta karɓo mai daga ƙasar ta iran zuwa ƙasar ta labanan a cikinsa inda amurkan ta shaida wa isra'ila cewa idan ta yi gigin taɓa wannan jirgin to da abin da ya biyo bayan hakan to ita ta ja makanta to a nasu bangaren al'ummar kasar labanan sun yi lale marhabin da wannan mataki da kungiyar hezbollah ta ɗauka duk kuwa da yunkurin da ake ta yi na kokarin ganin cewa an shiga tsakanin kungiyar ta hezbollah da kuma sauran al'umma wanda ɗaukar matakai na kakaba wa kasar labanan takunkumai da yanke duk wani taimako da kasashen yammacin turai suke baiwa kasar ta labana a bangarori daban-daban babbar manufar hakan ita ce matsa lamba akan al'ummar kasar labanan da jefa su a cikin mawuyacin hali da kunci ta yadda za su dora alhakin hakan akan kungiyar hezbollah domin kuwa dukkanin abin da amurka take yi da kuma kasashen yammacin turai suna bayyana cewa matakan matsin lamba da suke dauka akan kasar labanan saboda kungiyar hezbollah ne ba akan al'ummar kasar labanan ba wanda kuma sakamakon hakan baki daya yana karewa ne akan fararen hula na kasar ta labanan malaman ahalus sunna a kasar ta labanan su ne farkon waɗanda suka fara fitar da bayanai na yin godiya ga ƙungiyar hezbollah da kuma kasar iran inda suka bayyana cewa ƙawayen kasar labanan da suka hada da kasashen turai da na larabawa sun kasa taimakon al'ummar kasar ta labanan yayin da kasar iran ita ce ta bugi kirji ta kuma aiko da ɗan man fetur da dangoginsa domin fitar da al'ummar labanan daga cikin halin da suka shiga sakamakon rashin man fetur da kuma dangoginsa da ake bukata a ƙasar bayan nan kuma ɓangare daban-daban na mabiya addinin kirista a ƙasar ta labanan sun fitar da bayanai makamantan hakan kamar yadda durus da sauran ɓangarori na al'ummar ƙasar labanan duk sun fitar da bayanai waɗanda suke jinjinawa babban sakataren ƙungiyar hezbollah sai da hassan nasarullah da kuma gwamnatin kasar iran to sai dai ganin irin wannan karbuwa da said hassan nasarullah ya samu da kuma farin jinin da hakan zai iya jawo wa kasar iran a tsakanin al'ummar kasar ta labanan amurka ta yi sauri ta tura jakadiyarta a kasar labanan zuwa fadar shugaban kasar ta labanan da ke birnin beirut domin tattaunawa tare da shi da kuma sauran bangarori na gwamnatin kasar kan irin taimakon da gwamnatin kasar amurka za ta bayar daga nata bangaranta domin ta farfado da mutuncinta ga al'ummar kasar ta labanan da kuma na yankin gabas ta tsakiya daga cikin abin da jakadiyar amurkan ta shaida wa shugaban kasar labanan michel aun cewa amurka za ta yi amfani da iskar gas na kasar masar za a kai shi kasar jordan da kasar jordan kuma za a shigo da shi ta kasar syria zuwa kasar labanan kamar da kuma ta bayyana cewa za a shigo da wutar lantarki daga kasar jordan ta hanyar kasar syria zuwa cikin kasar ta labanan sannan kuma wasu manyan jiragen ruwa dauke da danyen man fetur da dangoginsa amurka za ta turo zuwa kasar ta labanan domin wadata kasar da makamashi wannan mataki da amurka ta sanar da cewa za ta ɗauka daga bisani ya biyo bayan ganin irin karbuwar da bayanin said hassan nasarullah ya samu ne daga al'ummar ƙasar ta labanan da kuma ƙoƙarin dishe wannan karbuwa da bayanin nasa ya samu a tsakanin al'ummar ƙasar a nasu ɓangaren masu sharhi akan harkokin tsaro a isra'ila suna kallon wannan lamuran ta fuskoki daban-daban da gaskensu akwai masu ganin cewa ƙungiyar hezbollah sakamakon ɗaukar wannan mataki da ta yi ta zubar da mutuncin amurka da kuma isra'ila sannan kuma masanan na isra'ila suna ganin cewa farcin na said hassan nasrullah wanda ya barazana a cikinsa yana nufin cewa a halin yanzu kungiyar hezbollah karfinta ba kawai a kan yankunan kudancin kasar labanan da ke kan iyaka da palestine da isra'ila ta mamaye ba ne a'a a halin yanzu kungiyar hezbollah a shirye take ta gwabza yaƙi da isra'ila da amurka ma a cikin teku sannan kuma martanin da ƙungiyar hezbollah ta mayar na yin ruwan makamai na roka a kan isra'ila a 'yan makonnin da suka gabata bayan harin da isra'ila ta kai a ƙasar labanan da kuma kasa mayar da martani da isra'ila ta yi hakan ya nuna cewa tabbas isra'ila tana shayin ƙungiyar ta hezbollah kasa ta buga komai ya ƙara tabbatar da cewa ƙarfin hezbollah zai ƙara mata karbuwa a labanan da kuma ƙasashen larabawa da ma ƙasashen musulmi musamman kuma ganin cewa wannan lamari ya zo ne a daidai lokacin da amurka take cikin matsala bayan da ta janye sojojinta daga ƙasar afghanistan inda take fuskantar suka a cikin gida da kuma waje ganin irin yadda ta haifar da matsaloli sakamakon janye wata a ƙasar ta afghanistan da kuma kawo ƙarshen gwamnati wadda aka zaba a kasar ta afghanistan da kuma bayar da dama ga kungiyar taliban ta mai gurbin zababbiyar gwamnati a kasar dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda masana na isra'ilan suke ganin cewa sun haɗu sun ƙara zama tamkar da baibayi ne ga amurka inda lamarin ya zama a gare ta gaba kura baya sayaki wanda hakan ya sa a cikin irin wannan yanayi amurka ba za ta iya yin gigin kaiwa jiragen ruwa na kasar iran hari waɗanda suke kan hanyar su zuwa kasar labanan ba kamar da isra'ila ma ba za ta taɓa yin gigin hakan ba matukar dai ba ta samu amincewar gwamnatin amurka ba wanda kuma ko shakka babu a hankalce wannan zai ƙara ɗaukaka matsayin ƙasar iran da kuma matsayin ƙungiyar hezbollah a yankin gabas ta tsakiya tare da tabbatarwa al'ummomin yankin cewa iran da hezbollah a halin yanzu su kaɗai ne za su iya cewa amurka da isra'ila kulle yayin da su kuma ba su isa su ce masu cas ba sabanin sauran gwamnatoci na ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya to jama'a masu lokacin da muke da shirya da suke mu nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigo kafin wani lokacin amurin kowa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin murwai masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu dubin gaisuwa da fata alfiri zuwa gare ka diwa sashen Hausa na muryar musulunci Iran. To ni ra'ayina anan muji jirgi ne daga garin Tiragwa jihar da Magaram. Ni ra'ayina anan dangance da yan ta'adda da suke kashe jama'a. Ana zubda jinin musulmi gaskiya kasar nan da da Najeriya da Niger da Chad da Mali. Ana zubda jinin jama'a gaskiya ba tare da hakkinsu ba. To wannan fa ba karamin illa bane ba ga duniya ma ga gaba ɗaya wallahi mu dai kiran mu a nan shugabanninmu gaskiya su tashi su zage damtse kuma da malamai na ƙasa kuma a gamu a yi ta'addu'a a yi ta'addu'a a da'a ka a fasa a da dai ita ce dai ta koban musulmi dai to ita ce dai ya kamata mai ta yi tunda abin gaskiya ya ƙara kamari yake ana magani kai na ƙaba baki ra'ayina kenan daga mace jirgi ne garin tunan abubuwa jihar da magaranto ina muku fata alheri a tashi lafiya da farko suna na mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger darasin da ya kamata kamata shugabanni da ma al'umma su ɗauka dangane da rasuwar tsohon shugaban ƙasar chadi hissein habre shine rayuwa da kuke gani idan mutum ya zo akan mulki ya kamata ya yi adalci kuma rayuwa ana son ta ne take kubce mutane kuma shugabanni ya kamata san cewa inda sun yi tsawon rai ko da yaushe aika aikar da suka yi da mazguna talakawa, in allah yarda sai sun girbi abin da suka shuka to ya kamata dai shugabanni idan allah ya sa ka zo kan karga mulki ka yi kokarin yi talakawa, adalci wa'annan talaka su za su rika yi maka addu'a ta ga gama lafiya sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya sunana abdulrahman wanda aka sani da abdu kibiya na kira ku ne daga unguwar garmari ta birnin da a jamhuriyar nijar to ni dai gaskiya ina kira ga kasashen afirka musamman ma kasashen mu na musulmi ya kamata ku nura ku gane tura nan na yamma ba san mu suke ba ba su san afirka kuma ba su san ci gaban afirka duk rikicin da kuka ga ana yi a wannan afirka su suka haddasa shi kuma suka koma gefe suna farin ciki kenan ya kamata a kullum a nura a gane ba su san mu mu 'yan afirka kuma ba su san musulmi ba su san musulunci duk bala'in da ake ciki na kasashen afirka wannan tura ne na yamma kenan ya kamata dan allah da annabi su gabanin kasashen afirka ku haɗa kanku ku gane mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya na kira ku ne daga unguwar da ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran sunana Lawa Alhaji Abbali wanda ke zamani a agar jamhuriyar Nijar. na a yau akan yadda ƙasa Algeria da ƙasar Maroc suka samu matsala har da janye jakadanci tsakaninsu. to haka ne yana da kyau su tsaya su yi tunani su ga abubuwan da suka haɗa su na ɗaya dai makwabta ne na biyu kuma dukkan su larabawa ne sannan ga musulunci idan wata matsala ta faru tsakanin su kamata ya a hau teburin shawara a daidaita matsalar da ta taso tunda duk matsala ta hanyar tattaunawa ake ciwo kanta idan an ci a ɗauki irin wannan mataki na janye jakadanci ko na yi juna zagon ƙasa ko kuma na ƙarfafa tsaro tsakanin iyakoki to yaƙi na iya barke tsakanin su abin da kamata a zamana a tattamana tarayyar afirka ta taka rawa cikin wannan tattamanawar e, majalisar ɗukin duniya ma haka a yi ƙoƙari a yi aiki da diflomasiyya a haɗa zaman yadda kamar yadda yake a da Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH Hausa muryoyin masu saurare. Dubin gaisuwa mai tarin yawa zuwa a gare ku. Yau ra'ayina shine dukkan musulmi na duniya ya kamata mu yawanta ma junanmu addu'a addu'a ita ce makamin mummuni duk abin da ya zahi to addu'a ce maganin shi ya kamata a ce al'umman musulmi na duniya su ci gaba ga yi ma ƙasashensu addu'a dukkan musulmi na duniya domin mu samu mu ga mun yi nasara akan duka masu maƙiyan. musulunci sunana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger tashi lafiya biyu ya hausa Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna magana da Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina dangane da kiran da gwamnonin zamfara da katsina suka yi na cewar wai talakawa su fito su kare kansu daga har-haren 'yan ta'adda ko 'yan kidnapping nake ga gaskiya wannan ba shawara ba ce ba dubara ba ce ko ba gaskiya ba wa yake da alhakin kare talaka gwamnati take da alhakin kare talaka wato ta bashi eh, ma'ana tsaro ko ba gaskiya ba amma ina talaka ya ganin eh, kuɗin da zai sai makamin da zai tankare 'yan ta'adda 'yan ta'addan da suke zawa da manya-manyan makamai wanda sun gagari dakarun gwamnatin ta kasar ma eh kenan abin da ya kamata kira ga gwamnatin najeriya ta sayo makamai na zamani kusan nan kuma ta horar da sojojinta da yadda za su tunkari 'yan tada kai baya da sunana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger magana janye wani bangare ko kuma duka sojojin kasar chadi daga cikin rundunar hadaka ta g5 sahel ko jirgin sanki sahel wannan dai abin to mataki ne wanda dai kamar mu 'yan niger dai ba za a canza komi ba tun da ko a halin yanzu da sojojin chadi suke nan ai ba a yi nasarar dakile hare-haren ta'addanci ba kwanakan ga hare-hare ba kakkauta ake kaiwa a yankunan tilabiri kuma wannan gaskiya sojojin chadi kamar dai suna da matsala kai ka ce marigayi idris david itinu ya mutu da duka wani sirrin yaƙi ta'addanci da su aka san sojojin chadi da shi tunda gwamnatin rikon kwariya ta hau sojojin chadi ba su wani katabus ba su da ƙarfi kamar yadda aka san su a lokacin marigayi idris david sai dai mu yi addu'a Allah ya samu shawukan wannan matsaloli na ta'addanci ku tashi lafiya. Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran suna sunana Siraji Haruna wanda aka sani da Laitoro da magaram jamhuriyar Nijar. Eh na shigo cikin wani gida domin in jajanta ma 'yan kasar Talabiyar da gaske da tashi tashin hankula da ake samu a ƙasar mu Nijar kamar cikin irin wannan jihohi na Nijar. To gaskiya mun yi tar da Allah wanda da irin wannan abubuwan da ake samu kuma dukkan muna mika ta'aziyar mu da wanda nasu suka mutu Allah sa kwanciya hutawa kuma mu Allah ka kawo mu karshe karshen tashin hankula na yan bindiga da ake samu can da nan to gaskiya kuma magabata ya kamata su zage dantse dan saboda a ga karshen su kawo karshen wannan tashe tashen hankula da ake samu na nan kasashen mu Nijar da duniya ma gabaki daya assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran sunana Lawa Alhaji Abbale wanda ke zamana a Agadez jamhuriyar Nijar Ra'ayi na ayo akan dokar da aka aza bara lalle shugabanni na jihar agadas da sarakai da malamai da dattijawan gari an taru an ce an tsaye da yin anko an tsaye da yin kwartaji na rakiya balis ko rakiya ko wajen agai an daina yin orkes so jama'a da dama sun ji daɗin wannan bayani sai dai wannan dokar yanzu ta bi ruwa duk abubuwan da aka ce an hana an dawo kuma ana aikata su kuma ana yin su to ba me ake nufi ba an janye dokan ne ko kuma dai har yanzu tana aiki jama'a ne suka dijire ma dokar to da fatan Allah ya sa mu gane eh, a rinka ma sarakai biyayya tun da wannan abin da aka kullo da shi dai alheri ne Allah ya sa mu gane assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo hausa muryoyin masu saurare a gaskiya muna jin daɗi sosai irin damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu to ni a yau kirana shine akan al'umma ma na duniya baki ɗaya musamman ma mutane abin da basu ji ba su gani ba suke yada labari irin na kamzon kurege ya kamata mutum in zai ba da labari to ya tsaya ya gani da idan shi kuma ya ji tabbata abin nan haka ne ina kira ga al'ummar mu ta afirka ga baki ɗaya yan uwa musulmi mutum in zai ba da labari to ya tabbatar da labarin wannan gaskiya ne wallahi tallahi mu ji tsoron Allah kenan mutum in zai ba da labari ba da labari na gaskiya abin da ya faru mutane akasarinsu suke yada labarin abin da ba shi bane ba a faɗin duniya sunana abdulaziz kurezi daga damagaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya assalamu alaikum gidan radio pos hausa tehran kuna tare da mai sauraron ku na da kullum tasiyo unguwa tudu da magaram a jamhuriyar niger da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu a yau ra'ayi na ni dai ana kira da shugaban kasar niger alhaji bazin muhammad musa da ga hare-hare da ake kaiwa jihar talabiri a cikin kwanakin nan wajen kusan satin nan kusan kwana ɗaya biyu kawai kaji an ce an kai hari kuma harin idan an kai shi duk manoma ne ake kashe saboda allah manoma da su za su ji ko kuma ga harin da 'yan bindiga suke kai musu na gode biyu wata hausa To Marilla, da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar amsoshin tarbiyya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake sato a cikin shirmu na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana dangane da aya alkur'ani mai girma wacce take magana akan wasu halaye masu muhimmanci a rayuwar mumini wanda kuma shine haƙuri da kuma kyautata wanda ya munana maka haƙuri shine kan dukkanin wata nasara wacce mumini zai samu a duniya da lahira hausawa sukan ce mai haƙuri kan dafa dutse wannan gaskiya ne don haƙuri wani hali ne mai muhimmanci a cikin rayuwar mumini haka ma mai da mummuna da kyakkyawa allah ta'ala na cewa kuma kyautatawa ba ta daidai da munanawa ka tunkuɗe cuta da abin da yake mafi kyau. sai gashi wanda akwai ƙiyayya a tsakaninka da shi kamar dai shi majibinci ne masoyi kuma ba za a cusa wannan hali ba face ga waɗanda suka yi haƙuri kuma ba za a cusa shi ba face ga mai rabo babba cikin suratul fusilar aya ta 34 zuwa 35 a cikin wannan ayar za mu ɗauki darussa masu yawa a rayuwa da farko tana bayyana mana cewa kyautatawa da munanawa ba daidai suke ba ko kuma mai kyautatawa da mai munanawa ba ɗaya suke ba ko kuma ba daidai suke ba don kyautatawa a koyaushe tana kusato da zukata a wani hadisi manza Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa an halicci zukata kan son wanda ya kyautata mata da kuma ƙin wanda ya munana mata wannan ka'idar bata takaita ga bil'adama kadai ba hatta dabbobi suna son mai kyautata masu muna ganin yadda wasu suke tarbiyyantar da dabbobi har sai ya zama ba sa cutar da su wani lokaci dabbobin suna bin umarninsa sau da kafa ba za ta saba masa ba masu bin wannan hanyar suna bin hanyar kyautatawa dabbobin ne har sai da zai kai za su sami nutsuwa kan cewa wanda yake kula da su ba zai cutar da su ba sai su zama masu biyayya a gare su to mutum ma haka yake ko ma fiye da haka tunda shi yana da hankali fiye da dabba don haka da sauri yake gane masoyi da kuma makinsa wannan ayar tana son ta nuna mana kan cewa kyautatawa alheri ne musamman ga wanda yake munana maka ɗabi'a na mutum yana son wanda yake kyautata masa amma kyautatawa tana shiga har cikin zuciyar wanda yake munana maka idan wani yana munana maka sai kai kuma kana kyautata masa to wannan kyautatawar a hankali hankali za ta sauya zuciyar makiyi ya mai da shi masoyi kamar yadda allah ta'ala yake faɗa a cikin wannan ayar da muka karanta a sama sai ka ga wanda akwai adawa da ƙiyayya a ku ya zama aboki majibinci dangane da wannan ayar muna da kyakkyawar misali a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama mafi kyau daga cikinsu shine a lokacin da Qurayshawa wato irin su Abu Sufyan suka shiga hannunsa ya yi masu afuwa afuwan da ba su tsammani zai yi masu ba don irin girman cutar da suka yi masa da shi da sabansa da farko suna adawa da kiran musulunci tun farkon bayanarsa a makka sun azabtar sun kashe sun kwace dukiyoyi sun yi zagi sun ɗaura musulmi takunkumin tattalin arziki na tsawon shekaru har sai da yunwa ta kashe wasu daga cikinsu banda haka sanadiyar abu sufiyan ne aka yi yaƙi na farko tsakanin musulmi da mushirkai wato yaƙin badar wato a lokacin da abu sufiyan ya fito ya fatauci daga ƙasar sham na wucewa ta madina sai manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da mayaka uku da sha uku da nufin kwace dukiyoyin ƙurayshawa da ke hannu abu sufiyan a lokacin da abu sufiyan yake wucewa a madina daga sham zuwa makka sai ya aika wa ƙureshawa su fito don su kare dukiyoyinsu daga muhammad sallallahu alaihi a nan ne suka yi sauri suka fita zuwa badar inda aka yi yaƙi na farko tsakanin musulmi da mushrikai kuma musulmi suka sami nasara a kansu suka kashe manya-manyan ƙureshawa saba'in suka kama saba'in suka kuma sami ganimomi na dukiyoyi masu yawa masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da ci gaban wannan shirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To shirin a yau zai kai mu jamhuriyar Nijar inda aka gano tare da fara haƙo zinari a wani gari mai suna Kwandago da ke yankin ɗan Isa a jihar Maradi. Wannan ne ya sa tuni dubban jama'a har da daga ƙasashe makwabta suka yi tururuwa zuwa yankin domin haƙar zinariyar. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. To Marilla a jamhuriyar Nijar hankalin jama'a musamman matasa ya karkata a jihar Maradi inda aka sanar da ganowa da kuma fara haƙar zinari a ƙauyen Kwandago da ke ƙaramar hukumar Madarunfa a jihar Maradi. Akalla mutum dubu biyar ne daga yankunan yammacin Afirka irin su najeriya da burkina faso da mali da sauransu suka yi tururuwa domin haƙar zinarin malam adamu gerau shine magajin karamar hukumar dan isa ga kuma ƙarin bayanin da ya yi eh to alhamdulillahi sai mu ce gaskiya ne tunda akwai wata ziyarar da lokacin da abin ya fara muka samu labarin cewa mutane sun zo to kai ana na ana na mutanen sai muka ji suna ta karuwa sai muka ce to bari mu je mu tabbatar da yadda lamarin nan yake haka muka zo muka yi muka je muka yi mission tare da mu da eh, darakta mai kula da harkar arzikin na kasa inda muka je muka tar da diga mutane nan suna ta wanke-wanke da sauransu inda muka yi musu yan tambayoyi masu kace suna dan samu na farko wanda suka fara tuna wannan makwatan nan wannan me ake cewa wani gari ana ce mishi inyalwa eh, cikin gwamnatin madarun fa ne to ana nan kuma su ma yan nan dan isa yan ƙauyuka suka ce labari duka suka taho suna tai to kai daga karshe ma sai ya kasance duk ko ina yan ƙauyukan da ko ina ka har daga Nijeriya ma suna zuwa radda muka je mu mu tabbatar da labarin mun kisa cewa mutan nan ya kai dari biyar mm. to yanzu da yake na dan jima ban je wurin ba labarin da ake kawo mun sha ake mutanen nan wasu sun suna cewa dubu biyu wasu dubu uku wasu har dubu biyar ma suke cewa sun kai mm. kenan mutanen gaskiya suna da yawa sosai ka san mu duk abin da yake daga mu hankali eh, abin da ya shahi tsaro eh, saboda ka san lokacin da muke yanzu kenan ana taka tsantsan da cewa ba tare da an dan samu wata matsala ta shigo ba an samu wasu miyagu sun shigo cikin wa'annan mutanen to dangance da haka eh, muka samu duka mun hira da duka wanda suke kula da harkar tsaron wannan inda yanzu akwai faturi ma ana aika ta tana zuwa tana tana tsaro hmm. kamun a ce an samu wani fas na dindindin an asa wannan wuri haka bayan tabbatar da hakan hukumomi sun sanar da wani tsari da zai taimaka don tantance mutanen da ke gudanar da wannan aiki da kuma tabbatar da tsaro a waɗannan yankuna kamar yadda gwamnan jihar ta maradi malam zakar umaru ya sanar yayin kai ziyarar gani da ido a yankin mu tabbata in zinariyar da aka ce akwai in akwai ta na ɗaya kenan na biyu an ce mana mutum ya kai dubu biyar sai an yi lisahinsu a gani mutum nawa ne ke aiki bisa wannan wurin bayan wannan a san mutanen nan daga ina suka fito kowane a san me ya kawo shi ya zo ne ya yi tonon zinariya ko ku ya zo ne ya saya ko ku ya zo ne ya yi tallan wani abu ko ku a akwai wani abu daban na ɓoye wanda ya kawo shi duk wannan abubuwan sai mun san su kun sani e, ƙasa duka ta duniya tana da dokoki don dole ne sai an aiki da doka doka ta ɗaya bayan an yi bincike an tabbata akwai zinariya doka ta farko shine na tambaya uzini na tonota doka ta biyu in ka samu uzini akwai wani kati da kake ɗauka wannan katin sai in kana da shi da uzinin tono lokacin nan za ka kama wannan aikin doka ta uku a ko ka samu uzini sai in an keɓe maka wuri an ce wannan wuri ne aka baka uzinin ka yi tono a kan shi baka ƙetare shi ka kai wani ce doka wannan ta uku bayan wannan kun sani duka inda ɗan adam ya taru akwai matsaloli ballantana wannan lokaci da muke ci akwai dai doka ta tattalin arziki ma'adinan ƙasa na ƙasa ne ba mai cewa nashi ne ko cikin gidanka adda zinariya ba taka ba ce ta ƙasa ce kai hili ne ka zo ka yi gini sai a ce ma ka kwashe kayanka ka bar wurin a bi tsari wanda za a zo a tono ta kenan akwai wannan matsaloli wanda suka shahi tattalin arziki na biyu akwai abin da ya shahi kiwon lahiya ko an baka uzinin ka zo ka yi tonon zinariya mutanen da za ka kawo su yi maka aikin sai an tabbata suna da lahiya ballantana wanga lokaci yau cikin jagata mu akwai kolera tana nan cikin ƙasar nan ta madarunwa muna da mutane da yawa da akwance muna da wanda suka rasu kenan inda mutum dubu biyar suka gamu kowane ba a san da inda ya fito ba kolera din nan su covid duka ba a san ba gashi nan ku dubu biyar din nan ba wanda na iske da takunkumi wannan guda kenan kun gani komi yana iya faruwa kun zo biɗa amma doli ku kiyaye lahiyar ku kuma hukumomi su kiyaye lahiyan sauran jama'a masu aiki da ku masana sun bayyana cewa ba yau ne ba aka san cewa yankin ya kunshi zinari kamar yadda farfesa alimumuni na jami'ar dan duko dan kulodo ke cewa dama nan ainihi wannan wajen na madarun fa akwai alamun zinare kuma kullum ko da yaushe in mana ta yi in kuka yi nan in ba dan zancen matsalar tsorbo wajen dufin bara kullum suna yi kowace shekara suna yi dama mu muna zauwa lokacin da babu matsala ta tsaro muna zawa da ɗalibai muna duba muna ganin su yawancin abin da ya faru shine yanzu kamar ana yi daman saboda ruwa tunda sai an wanke da rani abin zai wuya amma ana samu ai ruwa ba zai dole mutane za su je su nemo shi so abin da muke fata da nan tunda mun ga mutane da ko ina daga Sudan an ce Mali Burkina da Nigeria nan ta kamata kenan a duba a gani a yi tsari dole he da tsari kowa kuma ya san cewar duk abin da aka samu aka gani nan na ƙasa arzikin ƙasa na gwamnati ne na ƙasa ne ba na wani ba dole mutane mutane su kiyaye da doka yanzu nan ana zuwa ko da yaushe da wasu ba a san nihin kowa ba kenan ta kamata mutane su bi doka na harko kenan kuma a zauna lahiya abin da kuma muke kira muna gudun kadda mutane su musamman baki su zo da wasu abubuwa wanda eh, sinadarai wanda zai sanya cikin ruwa saboda yanzu nan ga damana ga amfani ya kusan kawowa kuma mutane yanzu nan tun da ba rijiyoyi ma nan wahala suke yawanci suna shan ruwan kwancen tabki ko sauransu kenan in aka sake inda ake ɗauko ruwan nan an zo an yi sa wannan shinadiran zai je can ya kama mutane bisa wani abu zai bata gonakai in kuka duba ai inda suke aikin aikan burtali ne duka inda muka biyo kenan direct yan wannan abin ya shafe su ya shafi kiyo duka inda muka biyo kun gani inda ke da wannan abubuwan bisa kan burtali ne ba cikin gonakai bane ba kenan ya shahi kiyo, ya shafi noma to muna fatan mutane za su bi doka su bi hukuma su kuwa matasa kakar su ce ta yanke saƙa saboda abin dogaro da kai ya samu kamar da wasu daga cikin su ke cewa wallahi ne dai abin da ya tsani shiga wannan haraka ta tattaunin zinariyar nan karancin abinci ne ya kawo hannun saki aiki na je ina wannan tonin zinara amma an gode ma ubangiji inda zuwan mu na farko da inda abokina mun tono zinare ta dubu bakwai zuwa na biyu mun tono ta dubu tara zuwa na uku mun tono ta dubu goma to yau kuma ga mu gona sai dai an tashi muka abin da Allah zai yi gaskiya ni sai na yi noma nake tafiya zuwa a zara haka tunda in aka ci gaba da haka gaskiya harkokinmu daga mu har uwayen namu in Allah yarda muna sa ran komai zai ta daidai gaskiya ana samu mai gida bakin gwalgwado ni ban ma taba zuwa ba in ba je ba kawai na ji ana ganta ne na zo kuma Allah sa aka fara dacewa mai gida me kuka samu gaskiya ban fara saida ba amma dai da an gasa ta an samu ta zai ba an galgasa mhm. tana nan muna tare ta kun sai mun kara sai mu saida ta yau baki daidai kai akwai sosai ma gaskiya akwai ta nan da dai da muka zo mu hau nan to nan babu wuri dan da nan ta nan ta nauyi ta mai ducin nan amma da ta nan ba ɗaya bace ba da ta nan amma dai nan wajen a samu dai nan a warta nan sai nan wajen saboda da kaya ya haka yanzu dai kawanka saboda Allah ka same ta sosai ganin yadda yankin ya fara fuskantar tururuwar jama'a magabatan yankin sun yi kira ga gwamnati da ta ɗauki matakai na samar da tsaro saboda ɓata gari kamar da mai garin na kwandago malam buhari hamisu ke cewa dan jiho gaskiya alhamdulillah bakin tun da dai gaskiya muna mace ba mu da abinci Allah ya domu ita saboda Allah yanzu yaran suka yi suka takalo muna samun abinci shekara mu bi da muna na kada mu wannan bara hwara ta kashe bara wacan zuzuda to kuma ba abin yi abin sai da ya kare to Allah ya taimaka mu da wannan abu bakin yanzu ne aka ce ma damuna ta wuce to sai dai in abin da gwamnati ta yi a taimaka mu a yi mu rujin da za a wanga aiki e gaskiya ana samun a kasuwa banda ake mata kaga dai ana tuwo da miya ana shankawa ana kunu kai duk abin da ka sani na gargajiya abincin gargajiya gaskiya ana yi kuma ana saida e kad yana kariya tunda kai kewayen mu nan da dan isa da magama kai ko daga marada ka ci an ka abincin nan ba a gardama kuma gaskiya ana saida to kamar ku yan gari ba ku ganin tsada yanzu tunda mutane sun ya tsadan muna samun ta mm. tunda abin da muke ci da hamsin yanzu ɗari muke cin shi mm. to amma kuma alhamdulillah tunda ko kyauta za a baka in baka lahiya ci ai ta yi ba to balle can ana ga arha to ba abin sayi kuma amma yanzu Allah taimaka to ganin cewa waɗannan jama'a sun yi ya batun haraka kuma kula da su harakar jama'a muna haji muna jin daɗi zuwa su amma abin da ke ba mu tsoro saboda rashin tsoro na Najeriya muna gudun annan macuta ka su shigo su cuta mu jama'a domin shi ko abu ko ba ga kanka yake ba in ya shahi dan uwanka gaskiya akwai matsala to mu wannan ita ce matsalar mu to shine muke fatan dan Allah dan Annabi gwamnati ta taimaka mamu a kawo jama'an tsaro To masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman wakilinmu na maraɗi Abdulhadi Musa da ya taimaka da waɗannan hirarrakin. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke da ku bisalam a huta lafiya. thank you masu sauraro tun da mana da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Ja masu saurare Assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim. Farko muhimman kanin su. Shugaban kasar Iran ya ce manufofin gwamnatin sa ta hulɗa da ƙasashen duniya za ta ɗori ne kan mutunta haƙoƙin al'ummar ƙasar Iran. An kashe mutane biyar a kusa da ofishin jikadancin ƙasar Faransa da ke Tanzania. kasar venezuela ta bukaci kotun icc ta sanar da tahunkumin amurka kan kasashen latin amurka a matsayin cin zarafin bil'adama yanzu kuma ga cikakkun labarun shugaban kasar iran ya ce manufofin gwamnatin sa ta hulɗa da ƙasashen duniya za ta ɗori ne kan mutunta haƙoƙin al'ummar kasar iran zaben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya faɗi hakan ne a lokacin da yake bayani a gaban majalisar ƙasar bayan da aka mince da dukkan ministocin da ya gabatar mata da zai yi aiki da su ya kara da cewa manufofin gwamnatinsa na kasashen waje za ta ɗori ne bisa yin aiki tare da girmama juna da mutunta haƙoƙin al'ummar ƙasar da ci gaba da cewa gwamnatinsa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da cin hanci da rashawa kuma idan aka samu wani rahoto game da wani daga cikin mukarraban gwamnatinsa kan cin hanci da rashawa to ko shakka babu zai hukunta shi. shi ma a nasa bangaren amir ko kuma hussein amir abdullahiyan sami sanaukin wajen kasar iran a wani sakon twitter da ya aiki da shi yayin jinawa majalisar shawarar musulunci ta kasar game da amincewar ta bashi na rike wannan ban mukami domin yi wa kasarsa hidima kuma zai fi mayar da hankali ga kasashen da ke makwabtaka da iran da kuma kasashen asiya a cewarsa da ƙarshe ya game da aniyarsa ta yin aiki tukuru gaskiya da rikon amana da nuna kwarewa wajen bin ka'idojin diplomasiya bisa mutunta juna da taka tsantsan. An kashe mutane biyar a kusa da ofishin jakadancin kasar Faransa da ke Tanzania. Shugaban kasar Tanzania ta faɗi a jiya Laraba cewa an yi harbe-harbe a kusa da ofishin jakadancin kasar Faransa da ke Dar es Salaam babban birnin kasar kuma an kashe mutane biyar cike da jami'an 'yan sanda guda uku sai dai zuwa yanzu babu tabbaci ko harbe-harben da aka yi a yankin na diflomasiyya da ke da tsananin tsaro ko hari ne na ta'addanci a nasa bangaren shugaban 'yan sandan kasar liberato sabas ya faɗi cewa ɗan bindigan ya fara kaiwa wasu 'yan sanda guda biyu hari ne kana daga baya ya ɗauke bindigar su ya fara harbe a ofishin jikadancin kasar ta faransa da ke wajen sai dai ban janar ɗin 'yan sandan kasar simon siro ya shaidawa 'yan jarida cewa ɗan bindigan ba ɗan kasar ba ne suna kyautar zaton ɗan kasar somaliya ne kana ya gargaɗin cewa harin baya rasa nasaba da 'yan kungiyar jihadi da ke kasar mozambique ke mamutuka da ita sai dai wannan harin ya faru ne jim kaɗan bayan da shugaban kasar samiya suluhu hassan ta gana da jami'an tsaron kasar a wani yanki a kasar ta tanzania kasar venezuela ta bukaci kotun icc ya sanar da ta hankumin amurka kan ƙasashen latin amurka a matsayin zarafin bil'adama mataimakin shugaban kasar venezuela da yake bayani ga manema labarai a birnin caracas fadar mulkin kasar ya bayyana irin yadda takunkumin da kasar amurka ta gaba wa kasarsa ya shafi haƙƙin al'ummar kasar a bangaren lafiya ci gaban tattalin arziki don haka ya buƙaci babban kotun duniya mai hukunta manyan laifuka da ya sanar da hankumin na amurka a matsayin cin zarafin bil'adama amurka ta gaba wa kasar takunkumin kayatarin arziki daban-daban domin durkusar da gwamnatin nicola maduro tare da mai gurbin sada shugaban 'yan adawa na kasar juan gado ta tahunkumin ya kunshi kwace kadorin kasar da ke kasashen waje bisa ka'ida ba da kuma toshe tattalin arzikin kasar da hakan ya jefa miliyoyin mutanen kasar cikin mawuyacin hali a watan fabrairun shekara ta ashirin gwamnatin kasar ta kai karan amurka gaban kotun na icc inda ta bayyana matakin da amurka ta dauka a kanta a matsayin cin zarafin dan adam yanzu zaka dai wakilan gwamnatin kasar da na 'yan adawa sun hatauna a kasar mexico domin gano hanyoyin warware matsalar tattalin arziki da siyasa da kasar ke ciki to ma saurare kada ku sha'afa labarin fa suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran tawagar farko ta 'yan kasar afghanistan da aka kwaso daga kabul sun isa kasar uganda gwamnati da jami'an diplomasiya sun bayyana cewa jirgin sama da ke dauke da 'yan kasar afghanistan da kwaso da kasar bayan da kungiyar taliban ta karbe mulkin kasar ya isa kasar uganda a jiya inda za a ba su masauki na wucin gadi to masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirin na safiyar yau sai kuma can da rana idan la mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su ali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Música